iyalansa da sahabbansa mun karanta mun karanta wannan nazami na nawakidul islam ko abin da ke warware musulunci nailul maram bi nazmi nawaqidil islam mala ya ce a ƙulu ba da hamdi rabbi wassala alan nabiyyil mustafa wa mantala ilaikumu na waƙidar islami ashirin aqattuhun na fi nizami man fi ibadatin ilahi Ashraka wa lam ya tub ƙablal mamaci halaka منه دعاء الجن والقبور وقصدها بالذبح والنذور من يتخذ دون الإله وسطا يدعوهم فدينه قد هبط وكالدعاء وكالدعاء توكل وطلب شفاعة منهم وبئس المكسب من شك أو أقر نهج المشركين من شك أو أقر نهج المشركين من شك أو أقر نهج المشرك أو لم يكفرهم فبالكفر قم ومن يظن أن هدي أحمد أكمل منه غيره الألحد وكن بكفر مبغض لأي شيء أتى من نس من سنة النبي وكل هذه بهذا الدين أو بعضه فكفره يقيني وكل من يعمل بس وكل من يعمل بالسحر كفر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر ومنه صرف المرء عمن يهوي والعطف عكسه كذا كيروى ومنه صرف المرء عمن يهوى والعطف عكسه كذا كيروى وكل من للمشركين ظهر لحرب مسلم يؤد كافرا ما يعتقد بأن في وسع بشر خروجه عن شرع أحمد كفر ولا تقس ولا تقس على خروج الخضر عن شرع موسى لاختلاف الأمر ومغرض عن دين خالق الورى تعلما وعملا قد كفره لا فرق بين جده في كلها وهزله إلا ما إلا إلا إذا ما أكره فليحذر المسلم كل العشرة يرجو بذاك من عذاب الآخرة أعوذ أعوذ ربي بك من إقابك طيب وكرن تانجي سيم بسرة مكوين إن شاء الله نعم نعم أعوذ بعد عمري ربي والسلام

وإنا

one نعم نعم نعم سي اي لو شي بقى اي لو شي نعم نعم نعم والسلام على النبي المصطفى ومن تلا في نظامي من عبادة الإله اشرف ولم يكن والنذور من يتق الذل الإله وسطا يدعوه ودينه قد حبط وقد رأى توكل وطلب شفاعة منهم وبئس نفسه من شك أو أقر نعد مشرك أو لم يكفرهم فبالكفر أمن ومن يظن أن هدي أحمد أضمن منه غيره الدين وكل من يعمل بالسحر كفر wannan layin da ɗaya da biyu da uku waɗannan gaba ɗaya ku karanta baiti ɗaya waɗannan ku ɗora ban son ji ina ana saukewa waɗannan suna ɗauka kun gani wannan layin da waɗannan layin kujera ɗaya biyu uku kudu kai kujera waɗannan kuna ɗauka wannan suna ɗorawa kuna ɗauka idan an gama sai kuma ku juya

hadda ku duka nan layin nan layin gaba ɗaya da wannan rabi da sauran kuma zuwa nan duka a fara daga farko والسلام على النبي الثاني عشرا أخذتهن في نظامي من في الإله أشرك ولم يتب قبل الممات هلك منه دعاء الجن والقبور وقصدها بالزمن والنذور خلق ومن يظن أن هدي أحمد أكمل منه خيره قد ألحد وهو بكفر مؤمن لأي شيء عسى من سنة النبي وكل هازل بهذا الدين أو هذه فكفره يتيم وكل من يعمل بالسحر كفر فذا الذي يداه ذل وانحدر sukuka za tayo ruwa. wa kwarin da wani ne mazunki na zahara. miharbi musulmin yana وسلام أفريقا من ومن يظن أن حدي أعمد أكمل منه العشرة فليحذر المسلم كل العشرة ينجو بذاك من عذاب الآخرة أعوذ ربي بك من عقاب أقول بعد عمد نعم نعم والصلاة على النبي المصطفى ومن جلى طلب شفاعة منهم وبئس مقصب من شك أو أقر نادى المشركين أو لم يقدرهم فبالكفر غم ومن يظن أن هدي أحمد أكمل منه غيره قد ألحد وهم بكفر مبغض لأي شيء أتى من سنة النبي وقل وحده Amém. idan za ku iya tunawa kun karanta wannan nawaqidul islam ko to shine wani bawan Allah sai ya zuba shi a cikin waka dan ki haddace gaba daya abubuwan da suke warware wa mutum musulunci guda goma ne to shine zai kawo su a cikin wakan nan ina ba da shawara yawan karanta yau da gobe zai sa mutum ya rike kina yanka tattasai da tumatir kina dan bugawa ilimi ne babba mai amfani mai tsada malam yake cewa kafin mu dawo wancan ko za fa mu dawo mu da talauta shi kuma yawwa za mu zo mu bi shi wannan ɗin dai a yanzu akwai masu i'ina mala ya ce a ƙulu ba da hamdi rabbi wasala alan nabiyil mustafa wa mantala ina faɗa bayan gode wa ubangiji na mana a ƙulu ba da hamdi rabbi ina faɗa bayan gode wa ubangiji na wasalatu alan nabiyil mustafa wasala ana nan wasalati ne da salati ga annabi al-mustafa zababbe al-mustafa da al-mukhtar duk abu ɗaya ne idan an ce al-mustafa a larabci ana nufin al-mukhtar wa mantala da wanda da wanda ya da wanda ya bi shi wa man ko ki ce wa man talahu kalmar talabi ne kalmar tala karantawa ne za ke cewa da wanda ya karanta wannan da kuma wanda ya fi shi a ƙulu ba da hamdi rabbi wasala halar nabiyil mustafa wa mantala in an ce wa mantala wanda ya fi shi kamar sahabbai ke ilaikumu na waƙidal islami ashirin a ƙattuhun na fi nizami ku rike gashi nan ilaikumu ne yake gare ku ilaikumu nawaqidal islami gare ku gashi nan abubuwan da suke warware musulunci malama ki san abin da zai ware miki addini ki ai alheri ne yawa ashran aqattuhunna fi nizami guda goma ne aqattuhunna na kulla su fi nizami a cikin waƙata naji suna ashran wasu suna ashiran aqattuhunna fi nizami ba haka wani fi nizami nazumu kenan a cikin nazumul waka tsarin waka ilaikumu na waƙidal islami ashirin ashirin daga ashara ne ya yi ashirin na ƙattuhun na fi nizami guda goma ne na ƙulla su a cikin waƙa ta ɗinnan to sai kawo na ɗaya من في عبادة الإله أشرك ولم يتب قبل الممات هلك من في عبادة الإله أشرك wanda ya shirka a wajen bauta wa Allah wanda ya shirka a me walam yatub bai tuba ba qabla al-mamati halaka kafin ya mutu ya halaka man fi ilahi ashraka wanda ya yi shirka a cikin bauta wa Allah ashraka ne sai wannan alifun ɗin ana ce da shi aliful itlaq a waka akan kawo shi joni ne don daɗin waka ko bai da wani amfani kin san shi mai waka an ba shi dama ya sarrafa lafazi yadda ya ga dama walam ya tub bai su ba ba ƙablal mama ti halaka kafin ya mutu ya halak <laughs> ko bai hau ba Kuma ya za mu yi gwada da hausan masu duk wanda yake shirka da Allah malam ya muku bayanin shirka da Allah kuma bai tuba ba ya halaka su ya ware da shi da kafiri dai ga misalin su ga misalin shirkan min a uljin wa qasduha bin وقصدها بالذبح والنذور منه minhu daga cikin shirka din wannan lamiri yana koma kan shirka minhu daga cikin shirka du'aul jinni roƙon aljanu ya kamka ya ilu ya damda ya ilu ya sarma ya ilu ya gauga ya ilu ya ilu ya ilu ya ilu aljanu da ake kira du'aul jin wanda aka bashi aljani ko aka bata aljani tana kira mai murzawa ya kira aljani don ya samu wal quburi da masu zuwa kabari suna bautar suna roƙonsu suna zuwa waliyai neman taimakon waliyai roƙon kabari haram in ma kin je da ke nake wallahi haramun ne roƙon kabari wanda yake kwanci a kabari malama yake kwanci shi yake bukata taimaka masa amma ka je kana roƙon kabari ya baka kubur wahmiya kaburukan ba san suwaye ba ba ai wannan wali ne na gindin kadanya da an ga wani kadanya ta tsiro akan kabarin sai ce wali ne wannan wani ne wai wai abana irin abana irin abana itatuwa masu kacau kacau din suka tsiro akan kabarin sai aka ce mai wali mai kacau kacau a nan gadan kaiwa muna da wani wali na gindin addu'a shi kuma kabarin sa ne ko akwai addu'a a wurin kawai sai a ce wali mai addu'a gashi nan a wajen FCE an kewaye gurin ana shiga ana roƙonsa قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون Allah ce ka gaya mu waɗanda kuke kira ba Allah ba ƙabari ne gunki ne itace ne rana ne dutse ne wata ne gunki ne idols da mutane suke bauta mawa ma za ka da min al'arzi me suka halitta a bayan ƙasa in ji Allah waɗanda me suka halitta amlawun shirkin fi samawa ce ko suna da tarayya da Allah ne wajen halittar Mai sun taya Allah to ku zo mun da wani littafi kafin wannan ƙur'ani ko wani gurbi na ilimi da ya tabbatar da wannan shirka da kuke in kuntum sadiqina in gaskiya ne ke Allah ce ba wanda yafi kowa bata wa man adallu mimman yad'u min dunillah irin wanda yake kiran wani ba Allah ba shi yafi kowa bata wa kuma an du'aihim ghafiluna kuma masu wanda ake roƙa din a gafalis ke basan ma ana roƙar su ba min hudu'a jinni wal quburi wa qasduha wa qasduha da nufin kabarin ka nufaci kabari bizzafi ka je ka yanka a gindin kabari akwai masu zuwa suna yanka a gindin kabari Wannu zuri. da kuma yin bakance alwashi a gindin kabari kudi in suna neman kudi suna neman arziki siyasa suna neman mulki da ana tura suna yi wannan hadari ne ba karamin hadari ba wa qasda da rufatan kabarin zabi da yanka wa nuzuri da me na biyu man yattakhid duna ilahi wusata yad'uhum fadinuhu qad habita abu mai warware musulunci na biyu man yattakhid duna ilahi wusata wanda ya riki wasu yan tsakiya shine wusata daga al ne wanda ya riki wasu tsani mediators kasa su sune za su hada ka da Allah ka ce kai ba za ka je wajen Allah ba sai ka riƙe wani shehi ko wani wali ko wani akara Allah man yattakhiduna ilahi wusata wanda ya riƙe wasu ba Allah ba ya mai da su wusata su meme mediators wanda za su masa iso wajen Allah ya du'ohomu yana kiransu yana addu'a kenan fadinuhu kad habita addininsa ya rushe habita amaluhu aikinsa ya rushe fadinuhu addininsa kad habita ya lalace man yattakhidh dunal ilahi wusata maryam kin gane ko ta dan an yi maganar abin da na ganin ki ya ɓaci an yi maganar hoton kabari man yattakhid dunal ilahi wusata wanda ya riki wasu ba Allah ba a matsayin wusata yan me yad'uhum yad'uhum me yad'uhum yana roƙon sai yana kiran fadinuhu fadinuhu kan abita to ga misali وكالدعاء wa وطلب شفاعة منهم وبئس المكسب وكالدعاء كما ين الدعاء mutum ya zo yana kiran wani ya zo yana kiran wani wallahi wani bawan Allah yake gaya mu wallahi ina muku rantsuwa ni da shi yake gaya mu wata rana yi nasiha wani wuri akan shirka da waye Ya ce malam da kaina na je wani masallaci da aka idar da sallah wallahi limamin ya juyo yana cewa in yas sha daidai wallahi in yas kafa sha daidai eh saboda tsabar ana son sa ana girmama shi kin ga yanzu wannan Allah yake kira zuwa ana sa, to ka du'a din kenan da wanda za a bashi hoton sa a ce ya motar motarsa ba za ta fadi ba da wanda za a bashi ya makala a shagonsa a ce masa zai samu ciniki da wanda duk wani abu da zai yi sai ya rike shi tukunna wa kaddu'a tawakkulun wa talabu kamar addu'a da tawakkali ka dogara ga wani Allah wa talabu shafa'atin minhum kenan talabu neman ceto daga gare su kana neman gunki ya baka ceto kana neman wani mutum wai shi wali ne wai ya baka ceto wannan shirka ne wa bi'sal maksabu ya munana abin nema ya munana almaksab abin nema abin tsayurwirta abin tarawa wannan abin nan wannan abin da mutum yake nema ya yi muni ba kana neman addu'a ba kana neman tawakkali kana neman shafa'a ceto ba haka ake faɗa ba wani bawan Allah eh, muna karatu satin biyu da suka wuce rubutun takarda ya ce sallar jana'iza ne suka je a wata unguwa sai iyayen yaron wani yaro ne ya mutu sai iyayen suka ce ai ai jikan iyas ne zai zo ya masa sallah aka yi ta jira lokaci mai tsawo sai da jikan nan ya zo wallahi yaran nan suka ce suna tsaye suka ji jikan nan ya zo yana kiran iyas na gindin gawar yana ya iyas cece shi ya iyas cece shi dan mabiyinka ne ya iyas ka zo kai mana sallah wai sai koma gimo yana jiran wani iyas ne zo yi mai sallah wannan iyas din sun mai da shi Allah sun mai da shi Allah sun mai da shi Allah suna ta liƙa hotunansa suna bauta masa ba Allah ba to gashi nan abin da ake fada eh kwarai da gaske shirka kenan wannan to wannan yasa kaga suke faɗa da ahli sunna cewa wai an hana a roƙi wani ba Allah ba yau dan me za a roke shi shi din wa mutumin da gudawa ta matsa shi da gudu zai tafi ban daki wa kaddu'a tawakkulun wa talabu shafa'atin minhum wa bisal maksabu yana wa ana gane ko na uku man shakka aw aqarra nahjal mushrikin aw lam yukaffirhum fa bil kufri qamin man shakka wanda ya shakka aw aqarra ko ya tabbatar da nahjal mushrikina wato tsarin mushrikai wai eh eh ya kaya shi man shakka au na jal mushrikin wanda yi shakka ko ya tabbatar da tsarin mushrikai wai ne mai bulu mai shi izo mai motar wajen ka ya jima eh kuma jiran shi ake yi man shakka au aqarra jal mushrikin wanda yi shakka ko ya tabbatar da tsarin mushrikai wanda yi shakka akan samuwar Allah ɗaya kenan ko kuma ya tabbatar da tsarin mushrikai tsarin kafirai ce tsarin arna shine fi na Allah ko ya yi shakkar su ɗin cewa da Allah ya kafirai ne ya shakka akan cewa a an yi ake kafirai ne aw kafir yukaffirhum ko ya ƙi ya kafirta su gashi Allah ya ce fawailul lil mushrikina lam yakun ladina kafaru min ahli kitabi innal ladina kafaru ga sunan duk Allah yana ta faɗa aw lam yukaffirhum sai ya kiya kafirta su a ah, ni baran ce kafirai bane kai dai kawai ka ce dai wasu masu addini ba ku ba mu ba mu ce kafirai bane ya kiya kafirta su fa bil kufri qamin to shi ya fi dacewa ya zama kafiri kalmar kalmar qamin tana nufin ashdaru shi ya fi dacewa wannan wanda ya shakka akan kafircin kafiri ko ya kiya kafirta kafiri ko ya tabbatar da tsarin kafiri Fabil kufri kamin shi ya fi dacewa ya zama mai. kafiri Allah kiyaye mu wannan shine na nawa man shakka aw aqarra nahjal mushrikin aw lam yukaffirhum fa bil kufri qamin ومن يظن أن هدي أحمد أكمل منه غيره قد na hudu. duk wanda yake zaton cewa wata shirya ba ta Ahmadu ba wa man zunnu wanda yake zaton na hadiya Ahmada shiriyar Muhammadu shine Ahmada din wannan alif ba ruwan kwanci, alif al-idlaq ake ce da shi shiriyar Muhammadu akmalu minhu ghayruhu addinin wani annan Muhammadu ya fi cika sama da addinin annan Muhammadu kad alhada lalle ya zo da barna ya zo da ta'adi ya zo da shirka ku karanta mu abin da na fassara muku tun daga farko na ji bismillah na kina yi kina ciwo fassara a kunnen ki na على النبي المصطفى ومن تلا إليه

فبئس المكسب من شق أو أغر نعج المشركين أو لم يقدرهم فبالكفر قمن ومن يظن أن هدي أحمد أكمل منه غيره قد ألحد يا ذنكو تو الحدا دقى الإلحاد يلحدون في أسمائي وذر الذين يلحدون في أسمائي sai jina na makanu amal kabar waɗanda suke yin barna alhada ya zo da me barna ko ta'adi amma abin da ake nufi shirka mana wanda yake tunanin wani addini ba na annabi Muhammadu ba shine fi dacewa ba addinin musulunci ne ya dace da wannan al'ummar ba kamar waɗanda suke ganin an takura wa mutane an kawo mutane tsohon tsari wani ɗan boko ya zaina magana aikin banza a zo ana cewa mutane ayoyi abubuwan da shekara dubu da wani abu old system an zo a bar mutane su rayu akan new system abubuwa na zamani an ci gaba an ta jirgin sama kuna nan kuna maganar annabi ya hijira daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da kaza a kaza kaza wallahi wallahi yace an ci gaba kun tsaya kuna dawo da mutane kuna sa suna yin addinin da ya shekara dubu da wani abu kenan kun ga yana ganin sabon tsari ya fi tsofan tsari to Allah raba mu da wannan وكن بكفر مبغض لأي شيء أتى من سنة النبي abu na biyar mai fidda mutum daga musulunci malam yace kai hukunci bi kufri mubghidin li ayyi kai hukunci da kafirci ga duka wanda yake ƙin, ayyi shai'in ata duk abin da yazo min sunnatin nabi daga sunnar annabi ma'ana duk wanda yake kyamar sunnar annabi duk wanda yake fushi da sunnar annabi duk wanda baya son abin da yazo daga annabi to kai hukunci cewa wannan mutumin mene kafiri ne wanda ya ce ba ya san sunana annabi sai ruwa ne. kin san akwai su suna nan su na mazala ce a mu muna da wanda muke bi wa kum bi kufri mubghidin mubghid fushi da ki kai hukunci da kafircin mubghidin li ayi shay'in ne me kin duk wani abin da ya zo a tamin sunnatin nabi kuna ganewa wa kullu hazi'in bi hada dini din mai isgilanci shine alhazi'u haziu al-mustahzi'u ci abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kai hukunci ga duk wanda yake isgilanci da wannan addini kin saka hijabi ana cewa ah, a bure da aleda kin saka hijabi ana san bushiya sarkin lulluba kin saka niqabi ana kula dai kake fada kwata isgilanci ma addini duk wanda yake yi wa addini isgilanci kafiri ne in kin ga dama sauke masa aya kul ga ya musu abillahi yanzu da Allah wa ayati da ayoyin Allah kuntum tasajiuna kuke isgilanci la ta'tadiru kar ku bada hanzari kar ka fartun bada imani kun kun kafirce bayan kun yi imani duk wanda ya miki isgilanci dan kin sa niqabi wuta haka Allah ya faɗa a ƙur'ani ne ba wani tawili duk wanda ya miki izgilanci saboda kin saka niqabi ko kin sa hijabi ko kin sa safa akwai waɗanda wallahi al’azimu kunya suke ji su sa hijabi su je gidan biki akwai wanda wallahi kunya suke ji wannan niqabin baya sakuwa a gidan biki a taro baya sakuwa akwai inda ake zuwa a kafa gate mun sani a bakin gate ake cewa duk wata mai hijabi yanzu za ta zare ta zare mu nan ba harkar hijabi ake yi ba akwai matan da sun zo gidan bikin saboda ba a yadda mai hijabi ta shiga gurin ba dole tafiya ta yi sai dai ki je da hijabin ki in kin je bakin gate ki cire ki watsa musu gele rakani jahannama akwai inda wallahi ana ganin ki kina wucewa yana tafiya na jan kasa izgila za a ta miki dariya suwani ba waye ba ga sunan wai mai addini ustazi ya ce sista ce zaki bari ne duniya ce zaki daina na haka ake faɗa ko a familin ko a gidanku idan kina da ra'ayin addini haka ake miki iskilanci a wannan abin da kuke sawa a fuska da Allah ya ce kusa da sabon annabi suke sawa da matansu da mutuncinku nan mutuncinku yake fuskar mace mutuncinta kimarta darajarta ɗaukakarta yasa shari'ar musulunci ta ce ba a ba da dama kowa ya gani ba amma yau wasu iyaye mata ba su yadda ba suna ganin an takura musu ne saboda an ce su rufe ba ga sarki ba sarki aimi yana da mutunci da kima me yasa sarki ake rufe mai fuskarsa? ba haka sarki yake ba shi ma to me yasa ba a zagin sa ba a su kushe masa haka zai sa ya rufe nan gurin baya bari a ga bakin sa nan gurin iya idan sa yake bari ya ta sheka dariya ba za ku gane ba wai fuska ba al'aura ba to mata annabi sun sa ko ba al'aura bane mutunci ce yayi ai akwai abin da ba al'aura bane amma dai ba za ka bude shi ba ko ba ka bane ba to wannan shine sabon annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka ginu matan bai su mata annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa muna zaune muna sa su takunkumi ma suke sawa kamar kamar zani ne ba ma wai karki dauka wai wani abin nan ba su wannan bude idan ma ba ai zani ake sa mai sharara kawai a kifa kan gaba daya gaba da ake kifa suka ce idan ba maza sai mu bubbude mu sha iska idan maza sun zo sai mu lullube kawo kan haka suka rayu Allah ya musu albarka yanzu suna aljanna ke kuma kin ce duniyar zaki barnar zaki ki yi ki gama duk abin da kika yi wata tayi abin da ya fi naki lokaci ne zaki ki gama zaki je ki kwanta a kabari ranar da ba shegen da zai taimake ki wallahi ba duniyanci bane ba duk abin da kai kuma wani ya fika so ba abin da ya fi daɗi a rayuwa ma ka bi Allah kawai ka ji a ranka abin nan da kake yi Allah kake bi yanzu hijabin nan wata wallahi rikici ake ta yi da ita da mijinta dole kawai take sa shi dan Allah kake saki fita tsirara sai me wa kika cuta wa kika zalunta sha'awarta ta sa kaya ta matse ta fita sai kika sa kaya kika matse jiki kika fita abinda kike da shi kowa iya ci kowa yana da shi da yau da ke kaɗai ce a duniya mai wannan mace sai a ce abin kallo ne mai abin kallo yalo a kasuwar a kasuwar yan kafa tattasai da tumatir abin nan ware da gaske mace mai hankali abin da ya kamata ya tunani kenan kuma duk yadda kike jin ke wata ce wata tafi ki ko ba ka bane in wadata ne kike ji kina gadara kuna da wadata ko kina da kaza kina kaza wallahi tallahi sai a ji a samu dan talakan da ba su da abin da za su ci kin ga yar yanda kika san su suka kera ta saboda tsabar halittar kyau to sai me kina nan kin hana kanki natsuwa gaba ɗaya rayuwarki ta ƙare akan ya zaki ki fidda kanki a ganki ki ga kina da haske duk ki namiji ɗaya zaki aura duk ki mutum ɗaya kuma tsautsayi ya sa ki faɗa hannun hannun gotacce bala'i ya same ki babu ke ba jin daɗin rayuwa haka ne mana sai dai ki ji ana jin daɗin auren wallahi labari zaki ji kina an ah, Allahu akbar wani Allah ya sha'ani sai rabbul izzati ya tsara ya tukufiya ke jefa ki cikin wahala ki fito kuma matsala kina zaune ma matsala babin Allah kuma me a ciki duk kyawun ki duk abin da ke jikin kai su Aisha su Zainab su Ummu Salama su wane ne matan sabai da wakin kai su su da larabawa ne ma da suke jin kansu larabawan gaske ni da ke ko tsautsayi Allah ji mu a afirka ma a najeriya da ma ya ɗan dirar da mu ta can bangaren dan bangaren nijar nijar bangaren dan larabawa larabawa na nema da dan dama dama da ya zo zubo mu anan ya zubo mu ya za mu yi haka kuma aka yi mu ya za mu yi dan afirka a hakan da kike gani yanzu nan zaki je wani gurin ko kasashen larabawa nan wallahi tallahi ko sahu wata bara ta yadda ta yi da ke ba yanda kike gani ki na kina mutane rasar kunya to ga wata ma mata haka ga ta nan tana jin kamar ita wata ce ta je ta ni dan ba to bari ki ji da ta ba farko sai na sake matsawa na dauka ya ta yi wallahi sai ba sauyin da canza sai kin ji ko dan Allah da alim ki hula ka eh kin eh. ba ku to mutum mutum yanzu dauki a saurara to wannan a duniya kenan shi yasa aka ce ka bi Allah ka huta shi yasa wallahi abin tausayi ne ko a saurara abin tausayi ne ka ga mace tana buga kanta nan ba wanda aka ce wulakanta kansa amma takabburanci da nuna isa bai da amfani na rantse da Allah yanzu a cikin mata na akwai wanda ko mota ta hau tana hawa mota dan gelan nan sai a jefar da shi haka nace a ah! daga hawa mota an cire gele tana shiga mota cire gele saboda tana tuka mota to za ki je inda ki a gurin ma koya kike wallahi ji za su yi kamar da dawaci aka kulle ali da aka kawo musu kyamaki za su yi malama ba sa yadda su yi fushi su yi sahu da ke musafa za ga laraba wannan ko tura wannan wasu kai gwanda ma bature yana dan sauki sauki malari wallahi sahu ana sallah kina wai ke mai imani wai ke mai takawa kin zo da abin kin je harami kin je sallah wai wai a makka assalamu alaikum wa alaikum Eh, kina mika wata ce wa alaikum salam wa alaikum salam ba za ta mika hannun ba ku bi Allah ku huta ku dora yayanku kuma kan tarbiyar addini a dora mutum duk abin da Allah ya ce shi yake so to mu bi shi mu huta inda aka ba mu dama mu shakata mu more mu yalwata amma inda aka ce ga yanda za mu yi sai mu tsaya a wannan shine kima shine daraja me mutum zai ce wanda karshen sa kasa me za ka ƙarshen ka ba ƙasa wannan ƙasar ita ce ƙarshen ka izgilancewa addini ko wa suturar mutum ko kamewar mutum mm, su wance azumi alhamis litinin ba fashi a yi mana addu'a Allah samu a danshinku in ba ki shiga danshin ba kya shiga gaushi ai au ba'adihi ko wani bangare na addini fa kufrihu yaqini to wannan fa kafircinsa ya yaqini ne wanda ya izgilanci wa addini ko wani bangare na addini fa ya yaqini to kufurcin sa ma kafircin sa yaqini ne wannan kar ko ko shakka ma karki kawai an wuce wurin kawai kawai kafara ce kawai وكل من يعمل بالسهر كفر كذا الذي يرضاه ضل وانحدر وكل من يعمل بالكفر duk wanda yake aiki da kafirci bisiri kai wa kullu man ya'mal bisiri duk wanda yake aiki da sihiri tsafi kafar hakika ya kafirci mai sihiri mai kulle-kulle kun san tsafi ba sai na muku dogon bayani ba kadalladhi yardahu haka wanda iya yadda da sihirin ko bai yi ba in ya yadda yana ci eh mu dai an takura mana Allah ya haɗa mu da ahli suna na masu shegen tsanani amma dai wallahi neman taimako ba wanda sai hana ka to haushi take ji tana so ta je ta sihirin mai gidan kuma Allah ya sa dan sunna ne bata yadda ba sai ta yi binne binne bata yadda ba sihirin nan akwai yan binne binne akwai yan rataye rataye akwai na jikawa a sha akwai yan makale makale akwai wanda ake watsawa mai gida iya bacci bai sani ba sai dai ya je abu a fuskar su kamar kura an cike shi ke da nan bala'i eh wallahi tallahi akwai wanda za a fesa maka a turare kana dara samun turare za ta dauko na daban ne ta fesa ma ta fece ka akwai na kafewa eh akwai na taunawa ma eh <laughs> kin ji malaman ta Allah miki albarka eh sidi kenan eh akwai na sawa a kwalli a zuma masa yawa a watsa masa a kwalli ba abin zai gani sai abin da kike so kawai ayi kadalladi yarda wanda iya da dalla ya bata dalla daga dalal ne ya bata wani hadar ya gangara cikin kafirci in hadara gangara cikin kafirci wani ɗalibi na ya bugo mu waya wata rana a gigice dole sai na gaya muku ko ba kwa so ya ce suna zaune ne a abuja da matarsa wata rana sai uwar matar sai ta kai musu ziyara irin za su je gaisuwa ina ana murna abu na ɗinta ya ce matar uwar ba ta sani ba yana ɗaka ashe bai fita ba sai ta fito da ɗan fagwanta tsarabar da ta kawo yadda kin ga wannan tana kwanciya wani kullum magani hayaki ne yana dawowa ya gaji ki zuba masa a gaushi hayaki zaki masa da shi tana ya hankali mama hankali hankali kin ga wannan a wannan a ma'alwalar sassa za a sa masa wannan kuma a cikin miya in kin gama haɗa miyar ki ta haɗu ki yayyada a ciki wannan ku tuwo ki ruwa ne ki tuka mai tuwo da shi ki zuba mai shinkafa da shi wallahi wallahi wannan ni ya kira yake tambaya na yace shi yanzu gaba ɗaya ya rasa inda ya zai yi da cin abincin matan nan yace ya ji da kunnensa ana fada yace ashe malam akwai na wajen kaza akwai na wajen kaza akwai na hayaki akwai na miya akwai na tuwo mm. akwai na taliya akwai na rodo, akwai na waye akwai na waye a zuba masa duk akan a mallake shi ko a sa shi wani abin da bai dace ba akan duniyar da take hannunsa yana da dan maiko shine shine yace a kiji dai cewa yayi yayi yajin cin abincinta ne sati biyu gida ya rude kuma amma yace malam a takura nake ya ce na buga na buga cin abincin na a waje baya wa ya ce mala yanzu haka zan ta tafiya a rayuwata in je na ci ban sai na za a jefa da ba na ce to daman ai shi ne amfanin kula uzai da falaki da nasi duk mai gidan da iya bayi baya falaki kafa uku nasi kafa uku kulwa kafa uku ai ya gama da kansa ai na ce to dama Allah ne kare ka yanzu ma kuma Allah ne zai kare ka ya ce wallahi da kunne na naji kuma yanzu in na tada magana nan na faɗa ya zama bala'i za a ce ƙarya sharri ne cin mutunci ne a lalata abin ya za a yi to ya za a yi ya je bismillah ta afkawa ko to Allah sawai na'am ban ji ba yayi ayatul talisi sai ya ce kullum sai ya karanta kafin ya ci abincinta a breakfast haka a abincin rana haka da na dare haka a hajiya eh kullum a saurara kuna jina a tunaninku ya isa an tabo inda yake damun su aiki a nan abin da ake yi a kenan aiki kina ji na a tunaninku me yasa mata suke wannan abu kuna ganin ba kwa ganin akwai laifin mazan ba kwa ganin mazan ne fandararru malam kayi kayi kayi da shi ya iya sarrafu ka bi shi ta can ka bi shi can yaƙi ke kuma dole ka nemi hanyar da za ka ko <laughs> to wannan wannan shine wannan shine illar rashin aƙida idan mace ta samu aƙida ba za ta taɓa amintuwa ta jefa ba cikin wannan masifar ba saboda ta san Allah ne mai yi mai hanawa ita kullun Allah take kamawa kuma shi yake rufa mata asiri a da shi ya taimake ta kuma a nan gaba shi zai taimake ta namijin nan ko mutum ne ba kowa ba sashe da a kiyamun laili wallahi wallahi duk wanda ya gagare ki wallahi ki afka shi cikin kiyamun laili dauko shi ki sa shi azumin litinin da alhamis kina azumi duk da zaki sha ruwa ki kira sunan ce ya Allah wani kamun maganin sa wallahi tallahi ya ubangiji Allah ka taimake ni akan wani na rantse miki da Allah Allah zai taimake ki ba da zalunci ba haka za a zauna ki ga abubuwa suna tafiya gau amma fa kin hana idan ki bacci eh ban ba kamar ya aida safi <laughs> ayyada safi wai kin ji wai a kwanar da daddare ana sallah da safi ayi kin ga wata baiwa Allah ne take wannan wakwan ne yake ba labari mai gidanta ya shirya zai mata zai mata yar uwa mai taimako eh, zai mata wannan zai taimaka da ta samu labari kin san me ta yi wala tun karfe biyu da rabi aka ba da labari ta yi alwala ta ɗauki sallayarta ta tafi masallacin unguwarsu ba kowa ta shiga daidai dakin liman ta shimfida ta kama sallah matan nan zuba sallah take tana sallah ruku'i sujjada ruku'i sujjada ruku'i sujjada ruku'i sujjada malama har ladan yazo ana salatu bata ji ba ladan yazo ya kama kiran sallah gau ya dauka aljana ce ya ga da hankali yayi kiran sallah ya dawo ya zauna ya ce baiwar Allah daga ina kike gaba daya tauhidin da ta ya koma gurin Allah tana gurin liman ga matsalarta a taimaka mata sai da ya zo ya taba ta ce ya ce lokacin sallah ya ce subhanallah wallahi ba Allah larura nake ciki na zo nake gaya wa Allah me ya same ki ce wallahi ƙari za a yi mu <laughs> Allah ka mata tallafi to wannan mata dai muna roƙon Allah ya karbi sallarta ya ba ta abin da ya fi mata alheri wa minhu sarful mar'i amman yahwa wal atfu aksuhu kadhaka yurwa ni dai na ba ku labari ko kyauta yanzu dakata dakata na waƙidul islam fa duka kika karanta shi maryam tun daga farko har ƙarshe wani ya je wajen boka ya nema ita ko wajen Allah ta ko ba ka bane ta nemi tallafi a wajensa kawai dai kawai dai ta je ta shiga wajen liman ba izini <laughs> wa min zarwul mar'i amman yahwa daga cikin sihiri a juyar da mutum amman ya hawa daga wanda ike so shi ma sihiri ne kin gane wannan ki duba wannan malam kamar anan Najeriya ki sarful mar'i amman ya hawa daga cikin sihirin a je a yi soki burutsu da surkulle a juyar da mutum daga wanda ike so an ga kina son miji kuna zaman lafiya a je a miki kulle-kulle a zube-zube wani lokacin a tattasai ko a barkwano za a zuba miki yake ta cin dan wake lami lafiya amma za ki fita daga hayyacin ki a kautar da kai daga wanda kake ra'ayinsa kake son sa wal afu aksuhu ko kuma almaka al afu wanda baka so a sa dole ka so shi i a mazan ma ba suna yi ba idan mutum ya samu wata wata macen da yana bala'in mugun santa amma ita kuma ba ta ra'ayinsa sai ya je ya kashe sa shi ma ya ce a dawo min da ita wallahi ana nan ana zaune zaki ji dole ma kin yi da'a kawai kin sallama kawai ko ba ka son mutum kawai sai ka ji kana son sa to akwai sihirin da ake yi kai da kake son wani a raba ka da shi ko ya fada da kai ko kai fada da shi kai din ko kuma wani da ba ka son sa a liƙa ka da shi dole ka ji kana so ita wani take so ke ma wani yake so sai a je a surkulle a raba ki da wani je a hada ki da wani karabiti a can ki ɗebe shi a haka bil haƙi ki tafi shi ma wannan me sunan shi sihiri kafir shi ne kaza ka yi ruwa kamar haka aka ruwaito Allah kiyaye mu eh Allah kiyaye mu kenan daga cikin sihirin raba mutum da masoyinsa mace tana zaman zaman zaman lafiyanta da mai gidanta abokiyar zama Allah kiyaye mara aqida yar bid'a mai bin malamai mai bin gidan bokaye ta je ta ta ƙulle sai ta raba wannan matar da mijinta kwanan nan wallahi ku yi haƙuri ina ba ku shi tarihi ne zai taimake ku wani mutum ya biyo ni tun daga gadon kai masallaci ya biyo ni yana ban labari malam na cikin matsala ya ce iyali muna zaune da ita azaba iya azaba malam ya ce wallahi na yi aure ina zaune da matata haka kurin akan na buga waya ba ta ɗauka ba waya ne kawai na buga bata ɗauka ba ban tambayi ta ba ina ta je ya aka yi wallahi tallahi mala aka yi shige da fushi aka yi abin da aka yi sai da aka sani na sake matan nan kwanan nan kamar wasa na buga mata waya muna gaisa sai ta ce oh to yau an barka ne ka kira ni yace wallahi mala ni da kaina na sani ko a raina ina kaunan matan nan na aure saboda Allah amma yanzu ba na tunanin ta ma ba na so a raina kuma ni na sani ba yi kaina bane ba yayi ta kawo riwayoyin abin da wannan matar take masa fitina ta zo ta haddada shi ta ce in ka isa kai kaza din kai dinwa yace mallan ina neman mafita nace mafita shine ka nemo mata wata yar uwa da za su zauna tare kwarai da gaske dan kar ta saka hawan jini ku saurara kar ta saka hawan jini tashi hankali yace akara makallawo ina jin ka na ce in zai batun da ya ce kuma ya yi da ya sani ta yana gani akwai 'ya'yansa da matarsa ko ta mutu ne ko ya sake ta ne ya ce wallahi malam ko almajirai sun fi 'ya'yana gata wallahi ya ce a gabana take musu bala'i ya ce amma wallahi malam in gaya maka yanzu kaga ina ma bayani wallahi barin iya mata magana ba wallahi ba iya kuna ce maka kona ce zan je in same ta mata magana wallahi ƙarya nake ni din nan makaryaci ne a nan a cikin mota ake gaya mu ya ce ba zan iya ba me ya mafuta ne ce ka je ka sallame ta kawai ta eh, yi ƙwarai kuwa ka sallame ta tafi gidansu ya ce wuuu malam ka zo da babbar magana <laughs> ya ce malam ai ba ma sallama ba ai in na je na yi magana ma yau ba zan yi bacci ba kwana za ta yi tana mun bala'i ba zan yi bacci ba ya ce magana ku in sake ta ma damar malam ba zai ma yiwu ba ka ɗebo wata shawara kawai wallahi wallahi yanzu wannan ya ki gani sarful mar amman ya hawa ne wal asfu aksuhu kadaka yurwa a zo a sa ka kai ta wani abin da kai da kanka ka san ba daidai ba ne amma ba za ka iya yi ba kamar yanzu kina so ki tashi ki je can masallaci ki sallah kina zaune kina sha'awa amma bara ki iya yi ba saboda wata larura to haka mutum zai ji to idan baka dage da addu'a ba wallahi sai an yi maka sai an yi maka shi yasa addu'a da rike zikiri yana da amfani to ya sani ne ai ba zai faɗa baya yin ba mu dai duk wata masifa aka kawo mana sai dai ka a zo ka sa ka tunani ka rasa yadda za ka kuma ana jiran me za ka faɗa ni dai ma ya takura mun na rasa yadda zan yi wallahi ya zauna mun a gaban mota ana da uzuri na to duk abin da na gaya mai ma sai ci bai iya ba a bai zai iya ba kuma ni kin gama ba ba al'ada ta bane in ce mutum ma a fata ya sake matarsa ni ba na faɗa to amma wannan din naga haukar ta yi yawa kuma gashi da na faɗa ma ban ci nasara ba وكل من يعمل بالسهر كفر كذا الذي يرضاه ضل وانهدر ومنه صرف المرء عمن يهوى والأس أكسه كذاك يروى وكل من للمشركين ظاهرة دو wanda ya taimaka mushrikai zahara taimako wanda ya taimaka mushrikai li harbi muslimin dan su yaki musulmi munafikai kenan mutum ya taimaki mushriki ya yaki musulmi yu'addu kafira ana irga cikin me taimakon kafirai su yaƙi musulmi kafirci ne duk inda musulmi yake malama wallahi ya fi kafiri man ya taƙi bi na fi wus'i bashar hu, an shari'a ahmadin kafar man ya taƙi duk wanda yake ƙudiri yake ƙudircewa yake bilibin yake imani bi na fi wus'i bashar wai ya ishi mutum bashar mutum ya ishi mutum hu, an shari'a ahmadin ya isa mutum mutum zai iya fita daga shari'ar ahmadu wane ne shari'ar ahmadu shari'ar annan muhammad sallallahu alaihi wasallam kafar to wannan mutum ya zama me kenan idan mutum ya ji a ransa zai iya yin zai iya rayuwa ba yana karkashin shari'ar manzan Allah ba me sunansa wala taqis ya dan ba mu misali kada kai kiyasi shine wala taqis kada kai kiyasi ala khurujil khadri an shari'in Musa cewa ai ga Khadiru nan baya karkashin shari'ar nan Musa kin san abin da suke faɗa wai kai anan yanzu zaka iya fita daga shari'ar Muhammadu ga ga annabi Halliru in mun ce annabi Halliru ne in mun ce annabi ko bawan Allah Khadir na Musa Ga shi ya bar addinin nan Musa yana nasa Ya ce wani abu ne daban kamar yadda Allah ya kawo shi a cikin suratul kafi to karka yi kiyasi da wani liftilafil amri dan al'amarin ya sha bamban kar wani ya kafa hujja ga halliru baya bin ko bai bi wani tsari na annabi Musa ba annabi Musa ma bai san tsarin da yake kai ba kai ma ka ce yanzu ka yi wani addini ba irin na annabi kar kai kiyasi da wannan abu na goma wa muridun an dini khaliqil wara wanda ya kauda kai ya bar addinin khaliqil wara mahaliccin halitta khaliqi alwara me alwara aban halitta ta'alluman wajen ilimi koyan ilimi ta'alluman koyan ilimi wa ilman wa amalan da aiki kad kafar kad kafara to hakika ya kafarta wanda ya kauda kai ya bar addinin Allah mahalicin halitta ya koyan ilimin addinin Allah yace bai da amfani wa amalan da kuma aiki ya kad kafara to ya kafirce la farqa baina jiddihi wa fi kulliha babu fawa babu bambanci a cikin wannan gaba ɗaya banda ba bambanci fi jiddihi da wanda aka yi da gaske wa hazlihi da wanda aka yi da wasa kawai mutum da wasa ya zo ce ai ya bar musulunci da wasa to ka bar musulunci ko mutum kawai da wasa ya zo ce ai shi ba ruwansa da addinin musulunci ba ruwansa karatun musulunci ya kaurace wannan to shi ma ya zama daidai da gaske ne illa idza ma ukriha sai wanda aka tilasta masa sai wanda aka me illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kenan falyahdhar al muslimu kull ashara musulmi ya nisanci ya ji tsoron shine falyahdhar falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibum fitna musulmi ya ji tsoron waɗannan abubuwa guda goma da aka faɗa yanju zai kubuta bizaka da wannan min azabil akhirah daga azabar lahira yanju daga najani an najatu tsira zai tsira zai kubuta min azabin akhirah daga azabin lahira mai littafi ya yace a'udhu rabbi bika min iqabik ya ubangiji ina ina roƙonka ka kiyaye ni daga me daga uquba taka in kana tabi'u ahmadin mutawahhiba fa ana al bi annani an fi sharika anil ilahi falaisali رب سوى المتفرد الوهاب لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب كلا ولا حجر ولا شجر ولا عين ولا نسب من الأنساب أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو ناب برجاء نفع أو لدفع بلية الله ينفعني ويدفع ما بي والابتداء وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب أرجو بأني لا أقاربه ولا أرضاه دينا وهو غير سواب وأعوذ من داهية عنها أتت في كل محول مرتاب السواه فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأنجاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل التقي الأواب وبعصرنا من جاء معتقدا به صلاه عليه مجسم وهابي جاء الحديث بغربة الإسلام فليبكي المحب لغربة الأحباب فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معاند سباب ويعيد الدين الحنيف بقصبة متمسكين بسنة وكتاب لا يأخذون برأيهم وقياسهم ولهم إلى الوحيين خير مآب قد أخبر المختار عنهم أنهم غرباء بين الأهل والأصحاب سلكوا طريق السالكين إلى الهدى ومشوا على منهاجهم بصواب من أجل ذا أهل القلوب تنافروا عنهم فقلنا ليس ذا بأجاب غفر الذين دعاهم خير الورى إذ لقبوه بسائر الكذاب مع علمهم بأمانة وديانة فيه مكرمة وسلك الجواب صلى عليه الله ما حب السبا وعلى جميع الآل والأصحاب نانا ذا متاشي أفسره تو كجي Wai yu ai yi dudinal Hanifa Usbatin, mutamasiki na bi sunanet wakita bi. Wai yu ai yi dudinal Hanifa bin Usbatin, ai cika da can asalinsa yana fara ne Fallahu ya hamina waya faɗu diina na, min shirin kulli mu'anidin sababi. Fallahu ya Allah ya kare mu, waya faɗu diina na ya kiyai mana addinin mu. min shari kulli mu'anidin sabbabi daga sharrin dukkan wani mai girman kai mai yawan zagin mutane yan bid'a kenan to addu'an nan da yake ne ya ci gaba wa yu'ayyidu dinal hanifa bi usmatin muna roƙon Allah ya ƙarfafa addinin wato addinin da ya kauce dukkan karkataccen addini addinin hanif addinin annabi ibrahim dinan hanafiyyan Allah ya taimaki addinin hanif dinin musulunci bi usbatin da jama'a da wasu jama'a usbatin minkum na'am wa yu'ayyidu ad-din al-hanifa bi usbatin Allah ya taimaki addinin musulunci da wasu jama'a mutamassikina bi sunnatin wa kitabi masu riko da sunna da alqur'ani Allah ka taimaki musulunci da ahlus kitabi was sunna ahlus sunna kenan la yakhuduna bi ra'yihim wa qiyasihim ba sa yin riko da ra'ayinsu da kiyasinsu ra'ayi ba sa bin ra'ayi ba sa kiyasi analogy ba sa amfani da logic abubuwa walahum ilal wahayaini khairu ma'abi suna da khairu ma'abi mafi alkhairin makoma ilal wahaye zuwa ga alkur'ani da sunna alwahaye ana nufin me yawwa ma'ana suna da kyakkyawan makoma mafi alherin makoma ilal wahaye zuwa ga alkur'ani da sunna duk alu suna zagi alkitabu wa sunna yake فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معاند سباب ويؤيد الدين الحنيف بعصبة متمسكين بسنة وكتاب لا يأخذون برأيهم وقياسهم ولهم إلى الوحيين خير مآب قد أخبر المختيب قد أخبر المختار عنهم أنهم غرباء بين الأهل والأصحاب قد أخبر المختار عنهم المختار Shi ne annabi Muhammadu zaɓaɓɓe ya ba da labari anhum akan waɗannan bayan Allah sune masu riko da alkitab wa sunna anhum akan su annahum cewa su guraba'un ai zaman baƙi ne za a ce da su baƙi ba mun yi maganan baƙi ba zaman za a zo ƙarshen duniya a ce da su baƙi bainal ahli wal ashabi a tsakanin iyalinsu da abokanansu amma a ce wai su baƙi ne ba haka ake faɗa ba aikin banza bakin mutanen nan wanda suka shigo gari bayan asali ba sun zo suna tuka wa mutane sabon addini mu kaza kaza kaza kaza to dan bid'a kenan yake zagin ahlus sunna saboda an je an rugurguje wata bid'a to ana nabi ma bako ne a Madina inda ya kafa daular musulunci to duk in kin ji wani malami yana cewa ai baki ne iya zagin da dan bid'a zai wa ahlus sunna baki ne baki ne baki sun zo da bakin abu تو kada akhbara al-mukhtar anhum annahum ko an ce muku baki wata ran ki danna musu wannan wakar kad akhbara al-mukhtar anhum annahum quraba'u bainal ahli wal ashabi dama annabi ya bada labari akan su cewa za a ce da su baki ne abun mamaki a tsakanin iyalinsu wal ashabi da abokanansu wai baki salaku tariqas salikina ila al-huda salaku saliki na ilal huda sun bi hanyar masu bin shiriya tariƙa hanya a saliki na masu following ilal huda izuwa ga me shiriya hidayah wa mashau hajihin bi sawabi wa mashau suka yi tafiya daga almashi ne mashayamshi wa mashau suka yi tafiya ala hajihin akan method dinsu akan tsarinsu bisawabi da daidai suka bi hanyar masu bin shirya suka yi tafiya kan tsarin su bisawabi a daidai min ajiliza min ajiliza ahalul hulu faru, min ajiliza min ajilida saboda haka saboda haka min ajiliza a huluwi masu zurfafawa addini yan a kenan kisa yan bid'a a bracket ahalul gulu yan bid'a tanafaru anhum suka guje su in an ce nafara tanafara gudu shi yasa sun rike alkitabu was sunna sun bi hanyar masu bin shari'a shi yasa yan bid'a suke gudun su duk inda dan bid'a ga ahlus sunna baya son sa baya zuwa masallacin sa baya zuwa wurin zaman ce a'a mutanen ne ba su bari su wuce bari su wuce jama'a ce su ne mutanen ne tanafaru anhum ya ke nufi tanafaru anhum suka guje su faƙulna laisa zaɓi ujabi mai waka ce ai sai muka faɗa wannan ba abin mamaki ba ne dama faƙulna sai muka ce laisa zaɓi ujab ajab abin mamaki wannan ba abin mamaki ba ne don sun guje su nafarar ladina da ahumu khairul wara iz laqabuhu bi sahirin kadhabi nafar ana ce mutane mutanen da Allah wannan khairul wara shugaban halitta mafi alherin halitta shine annabi Muhammadu sai ki sa khairul wara kaman kice Muhammad mutanen da annabi Muhammad da ahumu ya kira su su ne mafi alherin halitta mana ahlus sunna ba annabi ya kira su yace su sunna ba nafarar ladina da ahumu khairul wara irlaqabuhu bi sahirin kadhabi sai gashi suna mai lakabi cewa matsafi ne kuma makaryaci Za ki iya fassara shi da haka nafaral ladina da'ahumu khairul wara mutanen da annabi ya kira su annabi ya kira su zo su yi imani ko izlaqabuhu bi sahirin sai gashi sun masa laqabi sun ce matsafi ne ko makareci ne ma'a ilmihim bi amanatin wa diyanatin fihi tare da suna da ilimi akan cewa annabi yana da amana wa diyanatin kuma annabi yana da addini fihi ma'ana a cikin annabi akan annabi akwai ilimi akwai addini akwai amana kuma fihi makruma akwai karamci wa sidqu jawabi kuma yana da jawabi na gaskiya nafara alladhina da'ahum khairul wara idh laqabuhu bisahirin kadhabi alladina ahumu khairul wara waɗanda annabi ya kira su khairul wara sun guje shi idh laqabuhu bi sahirin kadhabi yanda suka mai laƙabi cewa me sun faɗa matsafi ne kuma makareci to ya ba mamaki ma ilmihim tare da ilminsu. bi amanatin cewa yana da amana wa diyanatin kuma yana da addini fihi makrumatin yana da karamci wa riƙu jawabi salla alaihi allahumma habbas saba Allah yau annabi sallati matukar iska ta taso duk lokacin da Allah ya tashi iska saba wa ala jami'il ali wal ashabi wa ala jami'il ali kuma tare da gaba ɗaya iyalan annabi wal ashabi da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu ira da aminci makrumatin karamci ko ba ka bane ba to sai abu na abu na ƙarshe ko in kana tabi'u ahmadin ba ina jin ku bari da ko muku mu kammala gaba ɗaya yanzu mu tashi sai a yi sallah ko insha Allah ku ci gaba da karanta ku ta karanta समतामहिम शिवाहि परे